بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أن كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba du fa’ina a su daga alhadisi kalamullah wa aha sana ya hadi wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umori mahudasatu ha wa kulla mahudasatin bidi'a wa kulla bidi'atin zalala wa kulla zalalatin finnar ikwani fi la'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan bahaushe ya ce goma na marmari goma na wuya so da na marmarin da na wuya in ji malam bahaushe duka sun wuce allah ka sa mun samu gafara da rahama wacce take ciki ga kamar je muka fara ramadan hausawa suka ce zara ba ta barin dabi yau ga shi ana magana kuma za a shiga goma na ƙarshe allah ya sa muna cikin masu ganin ƙarshen hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara yau muna 25 ga watan shida shekara ta 2016 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida ana rama mako za ka tuna mana inda muka kwana لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الله مدوكاكين سركي yana gare Mara, bayani akan waɗannan yahudawa wato kasan dama an kana so gane shirin ba yahude to ka karanta suratul baqara da suratu ali imran sai ka hada da suratul ma'ida in ka karanta wayannan surori nan zaka san wa ake cewa yahudi nan za ka gane ba yahudi shine matsalar duniya kuma duk inda ka ga musulmi da kirista na fada to ba yahudi ne hada su waye hada su ba yahudi matsiyaci shine ya cino duk inda ka ga duniya ta rikice da hannun shi sai dai shi na da ka'ida guda daya duk abinda za ka iya sa wani ya maka tokar kai da kanka duk abinda za ka iya sa wani ya maka to kada ka yi mai kada ka yi da kanka mai za ka yi sa wani ya sa maka kai shi yasa za ka ga bala'i iri-iri amma kuma sai ka rasa ta ina bai hude shi shigo ciki alhali kuma shi ne wanda ya kunna bala'i Allah ka tsare mu daga shirin wayannan miyagun bayi ne Allah ya ce a laqad mai zaka bani isra'ila haƙiƙa mun riƙe alkawarin bani isra'ila wayannan yahudawa mun yi alƙawari da su ji Allah bayan alkawarin da muka kulla da su kuma wa arsalna ilaihim rusula muka kuma tura musu annabawa muka tura musu manzanni amma ɗabi'ar wayannan yahudawa Kulla kullama ja'ahum rasulun bima la hawa anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo wa'annan yahudawa da abinda ba shine son zuciyarsu yake so ba ko san gaskiya ko ba ta bi son zuciyarka ba da manzo ya zo wa yahudawa da abinda ba shine son ransu ba to ga matakin da suke dauka a ah, fariqan kazzabu wa fariqan katulu. wasu annabawan yahudawa su kareta wasu annabawan kuma yahudawa suka yi ta kashe su wato ba su tsaya kareta annabawa kawai ba bayan kareta annabawa sannan suka sake mai ɗaukan matakai suna bita da kullu suna kashe annabawa wannan yana daga cikin hatsarin da yahudawa suka jefa al'umma a ciki malamai suka ce idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga ubangiji ya yi alkawari da yahudawa alkawari kala daban-daban amma duk alkawarin da suka yi da allah ba wanda suka taba cikawa bai taba cika alkawarin da ya ubangiji ba shi bai yahudi allah ka raba mu da sharrin yahudu alkawarin da allah ya fara yi da yahudawa shine allah ya ce su masa alkawari za su yi aiki da duk hukuncin-hukuncin da ke cikin attaura dokokin da ke cikin a taura za su yi mai za su yi aiki da su yahudawa suka ce sun dauki alkawari amma kun samu ban mamaki ba su cika alkawarin ba shi ne ƙura'ani ya ce wa iz aka zina mai saƙaƙun wa rafa'ana fauƙaƙun wa iz aka zina mai saƙaƙun wa rafa'ana fauƙaƙun a خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يتي وإذ أخذنا Ka ambata musu lokacin da muka rike alƙawarin wayannan Yahudawa wani alƙawari ne aka rika da su ne alƙawarin za su yi aiki da attaura domin a nuna musu girman alƙawarin da muhimmancinsa Allah ya ce wa rafa'ana fawqakum at-tur Warafana rafa'ana kuma tsoro muka cire dutse muka daga shi a saman ku inji Allah shi ne warafana fawqakum kuma tsoro da muka daga wannan dutsen a saman ku me muka ce muka ce ku zuma atainakum bi kowa ku rike wannan littafi da muka baku da ƙarfi bijiddin dukkan dokoki da ke ciki ku yi aiki da su inji Allah Allah ya ce wasu ma fihi Koyi zikirin abin da ke cikin wannan littafin da muka baku la'allakum tattaqun domin ku zama masu kiyaye dokokin Allah wannan labari shine Allah yake bamu a cikin suratul araf a inda yace wa izna taqanal jabala fawqahum wa idhna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim na'am خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يتي وإذ لتقنا الجبل فوقهم ambaci lokacin da muka daga dutse a saman wayannan yahudawa sai Allah ya sa malaika jibril ya je kinkimo wani dutse dutsen da ya fi garin nasu girma Ya yanzu da dauko dutsen da ya fi yafi na girma yaya Allah ya ce malaika rike dutsen a saman garin kawai ga dutse yana lilo a sama ba a gani rana saboda girman dutse Allah ya ce ko kuma alkawari za ku yi aiki da abin da ke cikin attaura ko in sako dutsen nan kawai wai ainihin take suka faɗi aka yi ta sallah ba ji ba gai ba magana alwala ake ba malamai suka ce sallama da rabin goshi ake yi rabin goshi na ƙasa ɗaya idon yadda aka yi wannan alƙawarin da suke da Allah ya kamata bai hude ya saba wannan alƙawarin bai kamata bai hude ya saba wannan alƙawarin ba amma wannan alƙawarin sai da suka warware wa Allah shi ba su cika wa Allah wannan alƙawarin ba daga nan sai Allah madaukin sarki ya sake kulla wasu alƙawuran da su sai da ya kulla alƙawari guda takwas alƙawari guda nawa guda takwas da wa'annan munafukan bayi shine Allah madaukin sarki yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba وذي القربى واليتامى الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون القول يقول تقص الله يقول هذا يقول وأتم وانا آية الله يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ka ambaci lokacin da muka riƙe alƙawarin wa bani isra'ila muka ce ka'ida ta farko rule number 1 la ta'buduna illa Allah ai la ta'budu illa Allah kar ku kuskura ku bauta wa kowa sai wa sai Allah alƙawarin farko da aka ba da su shine alƙawarin tauhidi za ku bauta wa Allah shi kadai ba za ku hada shi da kowa ba suka ce mun amince Allah ya ce alƙawari na biyu wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba bayan ni an bani haƙƙina ni Allah in ji Allah to su kuma ba su su a kyautata musu ko amince yahudawa suka ce mun amince za a lura da uwa za a lura da wa da uba amma ya cika wannan alƙawarin yanzu bai ya sai kirkiro gidan tsofaffi gidan wai baban ka iya tsufa to kai ya dame ka ɗauke shi ka kai shi can in ka kai shi can abinda za ka rinka yi kai ka rinka biya kuɗi a wata kawai zai a tsoho can kawai zai aje shi a samu wasu mahaukata mahaukata a shi tare da su za a bashi abinci da safe za a bashi da rana za a bashi da daddare da safe a da shi ya dan gudu da yamma a dan da shi ya dan motsa jiki a sama masa yan bebi da zai rinka wasa da ita shi kenan kai ka huta ba zai ganka ba ba za ka gan shi ba balle ya zame maka matsala a rayuwa yanzu wannan taimakon tsoho yi ko ƙara jefo tsoho cikin matsala akai wannan ba taimakon shi yi shi da yake bukatan ya zauna a gida ƴaƴa da jikoki su zo su ɗebe masa kewa ka kwashe shi ka kai shi gidan tsofaffi Shi shine wa bil walidaini ihsana mun samu alƙawari nawa wa zil qurba ƴan uwa da dangi ku tabbatar da kun kyautata musu wannan alƙawarin ma bai hude bai cika ba shi bai hude ka'ida shi dan uwa da dangi ba su da alaka da kai dan uwa ya harkarsa kai ma kai me kai harkarka shi yasa shi ko gadansa ba a ci ba a cin gadansa idan ya tara kuɗi, kamin ya mutu zai rubuta will abinda ake ce wasiya ya je ya kai wa hukuma a sa hannu a tura banki a aje in ya mutu wasiya za a ɗauko. kuma wasiyar ba za ka inda ya rubuta wa uwarsa ko babansa ko yayinsa ko kannansa wani abu ba iya abin da zai ce mata ta mun daɗe tare da ita saboda haka ba ta dala amurka miliyan 37.3 akwai kare na a ware mai dala miliyan 20 a rinka zai masa nama akai-akai akwai wata kuliya ta mai suna misisi yadda ake yi ba ruwansa ɗanwa ko dangi ba abin da ya shafe su kwanan nan wani ya mutu dukiya sai ce ya yi wa matarsa will ita za a ba abin da ya mutu ya bari ta gada dala biliyan ɗaya da dala miliyan ɗari tara abin da ta gada yan uwan shi da zangin shi babu wanda ya daba kwandala ita ko matar sai ta aure direban shi direban da da yake tuka shi eh? da yana tuka mota ne to yanzu kuma sai tuka matar shi ne ake hidar da direban ya ce na yi bauta wa mai gida da na ɗauka na ƙara rayuwata ina masa bauta ashe ban sani ba shi ne ya ƙara rayuwarsa yana bin bauta gaskiya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba shi ne wa bidil ƙurba waliyata ma marayu su ma a me a taimaka musu wal masakin miskinai a taimaka musu shi yasa bai hude ya ce ba kyauta ba sadaka ba kyauta ba sadaka kaida bai hude kenan wai shi kaida su ne you get nothing for nothing ba kai komai ba bai kamata ka samu komai ba kaida bai hude kenan shi yasa da zaka jinsa neman taimako ta ka haihu sai ce ba matsala ga mota sanan ka wanke ya gano nawa zai iya biyan ka amma ba zai iya kyauta ba ba zai iya mai ba ba kyauta ba sadaka wannan shi ne kaidar bai hude me yasa ya rike wannan kaidar ya rike wannan ƙa'idar saboda ya karya alkawarin da ya wa Allah madaukin sarki na wal ma wal masakin Allah ya ce wa ƙulolin nasi husna idan za ku faɗi magana ga mutane ku faɗi magana mai kyau ba yahudu ya saba wannan alkawarin ya zama shi banda ƙulla wa duniya sharri bai da aikin yi wa aqimus sala ku tsaye da sallah wa atu ku ba da zaka sai Allah maɗaukin sarki ya ce sun aqrartu sannan sai da kuka yi kirari da bakin kuka ce ya Allah mun amince za mu yi wannan Allah ya sun mata wallaitu sannan sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'ridun kuna ma cikin su bijire umarnin Allah madaukin sarki a waccan ayar sun saba alƙawari guda daya wannan ayar alƙawura guda nawa alƙawura guda takwas idan muka haɗa alƙawura guda takwas da wannan alƙawari sun zama alƙawari guda nawa sun zama alƙawura guda tara waɗanda suka sabawa suka sabawa Allah madaukakin sarki a aya ta gaba Allah ramma sai Allah ya sake yin alƙawari guda biyu tare da su sai Allah ya ce akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله يقول وإذ أكذنا ميثاقكم ka ambaci lokacin da muka riƙe alƙawari da ku Allah ya riƙe alƙawari da Yahudawa menene alƙawarin Allah ya ce la tasbikuna dimaku. kar ku rinka zubar da jinananku kar ku rinka kashe junanku da kanku kar ku yi dafe wannan wala tukrijuna anfusakum min diyarikum sannan kada ku rinka korar ku rinka fidda kawunan ku daga gidajenku me ake nufi da kada ku rinka fidda kawunan ku daga gidajenku shine kada ba yahude ya yaƙi ba yahude ya fidda shi ya kore shi daga gari ko ya kama shi a matsayin wato ainihin fursuna ya mai da shi bawa Allah maɗaukin sarki ce kada su yadda su yi wannan kada su yadda su yi wannan Allah ya ce sun ma a ƙararto sannan ku da kanku kuka yi ikirari kuka cewa Allah mun yadda da wannan alkawarin wa ta shadun alhali kuna halarce Allah maɗaukin sarki ya ɗauki wannan alkawari tare da ku yanzu mun samu alkawari guda nawa alkawari guda goma sha ɗaya da Allah maɗaukin sarki da Yahudawa wannan alkawarin ma ba su cika ba sai da suka rinka kashe kawunansu suka rinka fidda ‘yan uwansu daga gidajensu sun saba alkawarin Allah ko ba saba alkawarin Allah ba to daga nan sai alkawari na goma sha biyu wanda Allah ya yi da Yahudawa shine kada su kuskura su ɓoye siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ambata a cikin littafinsu su bayyana wa mutane akwai wani annabi yana nan zuwa ga siffofinsa kada su kuskura su ɓoye wannan alƙawarin yahudawa sun cika shi wannan alkawarin ma yahudawa ba su cika shi ba Shi ne inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz zallahu Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu الناس ولا تكتمون سنتك فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله ما دوkin sarki ce wa iz akaza Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ambaci lokacin da Allah ya riki alƙawarin waɗannan Yahudawa waɗanda aka ba su littafi wani alƙawari suka yi da Allah latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu lalle siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cikin littafin ku ku bayyana wa mutane kar ku kuskura ku boye amma sai Allah ya ce fa nabazuhu ra'a zuhurihim wannan alƙawarin shi ma a bayan su suka jefar da su washtaraw bihi samanan qalila suka sayi kuɗi abun duniya dauda duniya yak kadan suka watsa da alƙawarin Allah ta'ala saboda su karbi dauda duniya Allah ya ce fa bi isa yashtaru tir da abun da suke saye yadda suka boye gaskiya domin su samu daudar duniya alkawari ɗaya alkawari goma sha biyu Allah maɗaukin sarki da yahudawa amma waɗannan yahudawan ba su cika wa Allah alkawari ko guda ɗaya ba akwai wasu alkawura da Allah ya ambata a cikin alkur'ani amma dukkansu suna cikin waɗannan alkawura guda goma sha biyu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi da suwa ya yi da yahudawa amma ba su cika ba shi yasa Allah maɗaukin sarki yake bayyanawa yake cewa ka ambata musu lokacin da muka riƙe alkawarin wato su wayannan yahudawa wato ainihin wato bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula muka kuma aika musu da yan aika su ne manzanni sai Allah madaukin sarki ce kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ransu bai so fariqan kazzabu wasu daga cikin annabawan kashe su suka yi abin nan ƙaryata su suka yi sai Allah ya ce wa fariqan wasu daga cikin annabawan kuma ya katuluna sai suka yi ta kashe su malamai suka ce ya kamata a ce fariƙan kazzabu wa fariƙan ƙatanu. ina fata an fahimci wannan duka fi'ilolin guda biyu su zo da fi'ili me su zo da fi'ili mazi wasu ƙaryatawa suka yi wasu kashe su suka yi sai aka ce wasu ƙaryatawa suka yi wasu suka yi ta kashewa ina fata an gane wannan me yasa aka kawo ɗayan da fi'ili mubari'i ba a kawo shi da fi'ili madhi kamar yadda kanzabu ta zo da fi'ili madhi ba malamai suka ce dalili shi ne saboda girman kisa da hatsarin da kisan yake da shi kenan kisa da suka yi sun yi karamin laifi ne ko babban laifi ne babban laifi ne wanda girman laifin ya wuce me ya wuce girman wato karyatawa to tunda laifin yana da girma sosai ya wuce karyatawa wannan shi ne dalilin da ya sa. da aka zo sai aka kawo shi da fili mudari'i domin kai da ake magana da kai a aje hoton abin da ke faruwa a cikin kwakwalwarka wato kaman ga sunan har yanzu suna kashe annabawan Allah kana gani da idanunka wannan alkur'ani mai girma dama yakan yi amfani da irin wannan wato uslubin kama a suratul hajji sai Allah ya ce alam tara annallaha. أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير anzala wannan anzala wani irin fi'ili ne fi'ili ne tare da ɗaliban ilimi nake magana ba da kowa da kowa nake magana ba ina fata gane wannan ina magana da dalibai ne ina fata fahimci wannan na'am alam tara anna allaha anzala wannan anzala wani irin fili ne muka ce fili ne mazi ko minas sama'i ma'an to ya kamata a ce fa asbahatil ardu mukhdarra da muka saukar da ruwa ƙasa sai ta wayi gari ta zama koriya shar saboda ko ina tsirrai ne to amma maimakon a ce fa asbahatil ardu sai aka ce fa tusbihul ardu sai aka kawo shi da fili mudari alhali asalin siyaki magana an fara shi da fili ne an fara shi da fili ma zai saboda ana so a baka hoton abun kamar da idon ka ga kasan nan tana zama koriya saboda ka ƙara gane girman Allah madaukakin sarki to irin wannan usulubin shine aka amfani da shi a cikin wannan aya da aka ce fariqan kazzabu aka kawo shi fi'ili zai to maimakon na gaban ma aka kawo shi fi'ili zai a ce wa fariqan qatalu sai aka kawo shi wani irin fili sai aka kawo shi fi'ili mudari sai aka ce wa fariqan ya katuluna ba sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya samu dace wanda bai gane ba kada ya damu dama wanda ba ajanda shi bace ajanda yan uwa dalibai da ake magana da su eh, ka san ka kawo mutum karatun da ya wuce kwakwalwarsa to sai ka kai shi ka baro wai wani yaro ne ya karanta ilimin geography da astronomy ilimin sararin samaniya ya yi digirori saboda haka ya san falaki-falaki da galaxies galaxies da ke sararin samaniya to sai tafiya ta haɗa shi da mahaifinsa da tijo shi mahaifin bai yi makaranta ba da suka je daji sai suka yi tanti an san tanti kanofi suka kafa kanofi da daddare suka kwanta a ciki suka yi ta can da tsakar dare sai suka farka uban ya farka ɗan shi ma ya yi ne ya farka yaron ya kura wa sama ido sai uban yake tambayin yaron me kake gani kallo a sama ya ce taurari nake kallo ga sunan birjak sai oban ya ce to wani darasi wannan ya koya maka sai ce abinda wannan yake nunawa a sararin samaniya akwai taurari allah kaɗai ya san iyakarsu wato akwai kuma galaxy galaxy waɗanda a ciki taurarin suke akwai local group wanda wannan duniyar da rana da wata suke ciki duka solar system akwai super galaxies waɗanda su wayanan galaxy galaxy duk yana cikin magana mai gama uban ya daga masa tsawa ya ce kai rufe mana baki sakarar banza sakarar wuce sai ya ce baba me yasa ka faɗi haka sai ya ce saurara ka ji darasin da za ka koya da kaga taurarin na a sama shine tantidan da muka yi an sace shi muna bacci <laughs> domin da ba a sace tantin ba muna cikin tantin ka ga taurarin a sama to me yasa yanzu kake hange taurari a sama saboda yi mai to amma shi wannan yaron bai ma gano an sace tanti ba saboda ilimi mai zurfi to ilimi mai zurfi ya sa lokaci sai ya zama matsala sai ya hana ka gane abin da ke kusa wanda ya kamata ka gane Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna kuma hakan ne yahudawa sun kareta annabawan Allah bayan sun kareta annabawan Allah sannan sun kashe me sun kashe annabawan Allah suwa suka kashe annabi zakariya yahudawa ne suwa suka kashe annabi haya yahudawa ne sun kashe annabawan Allah da yawa Allah kaɗai ya san adadin annabawa da yahudawa suka kashe sarakunan yahudawa sun kai matsayin da mata sarki in ta yi wa annabi fatawa ya ba ta ansa da ta saba wa son zuciyarta sai ta sa sarki ya kamo annabi a ce ko ka warware fatawarka ko a yanka ka annabin ya ce ba zai warware fatawarsa ba a kama annabin gaban jama'a a yanka a yi wa matar sarki kyauta da kan annabin saboda sharin yahudawa matar sarki kawai sai ta sha ado saboda annabi ya bada fatawa da ba dace ba idan sarki ya zo matsa kusa ta ce yau ba zan yarda da kai ba sai in kamun kyauta ce kyauta me yake so miki ta ce a sai dai in kai mun alƙawari duk abin da nace ina so ka ban kyauta sa zaka ba ya ce tambayi duk abin da yake so a gidan nan zan baki duk abin da yake so a duniyar nan sai ta ce kan annabi wani nake so ka bani kyauta sai ya ce an gama kawai sai a kamo annabi a sa a da dace kan a dora kan a faranti na zinari a miƙa wa uwar gidan sarki kyauta a ce to ga alƙawarin da sarki ya miki ya cika ku ji yadda suka mai da jinin annabawa ya koma banda Allah babu wanda ya san adadin annabawa da yahudawa suka kashe su armiya duk yahudawa ne suka kashe su shi yasa Allah ya hada su da bala'i bala'in da bai karewa kuma Allah ya bar bayhudi har abada ba zai ji dadin rayuwar duniya ba duk inda bayhudi yake cikin bala'i yake da bayhudi zai zama miloniya zai ji dadin kudin ba zai ji dadin kudin ba a bawan sannan dai a bawan sannan zai kara rayuwa har ya mutu yana nan wajen kullakullan sharri kullu cikin bala'i yake Allah ka raba mu da sharrin yahudu sai Allah ya ce mai a gaba rama وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون دون تعدنتي اليهود وسكي da ƙaryata annabawa da suka yi da kashe annabawa da suka yi a haka kuma wa hasibu sai suka ɗauka Allah ta kuna fitinatu cewa babu wata azaba da Allah zai musu sun ƙaryata annabawa sun kashe annabawa amma mai suke gani suna ganin babu wata azaba da za ta same su shine wa hasibu Allah ta kuna fitinatu kalmar fitina mun ce tana ɗaukar ma'anoni da yawa ko daga cikin ma'anoni da kalmar fitina take ɗauka muka ce tana ɗaukan ma'anar azaba kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce yau mahum alan nari yau mahum alan nari yuftanun ذوقوا فتنتكم هذا bihi كنتم Allah تستعجلون sarki ya ce yace yauma a wannan rana ta tashin alkiyama a takbir a takbir mai gida ne ya so da kai shi eh. shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya fadilatul imam a sheik Abdullahi Balalau. karamin gida dama ya sanar da ni cewa Allah ya kama ranar asabar zai baro adamawa ya shigo abuja kuma ranar asabar zai baro abuja ya kuma shigo kaduna domin ya kawo mana ziyara a wannan majalisi yanzu shigo wasu kenan yana shigo aka ce a fara zuwa a izala tukuna aka kammala izala kuma yin su a iya zuwa a wani abu muna addu'a Allah ya saka wa shugaba da alkhairi kuma muna masa maraba da isowa muna cikin karatu shugaban majalisar malamai na jihar kaduna kuma tsohon shugaban majalisar malamai na kungiyar izala na tarayyar najeriya kuma tsohon ciyaman na working committee ta kungiyar izala ta kasa kuma limamin akida mai cin gado eh, wanda yake kan gado shek muhammad daura muna cikin karatu ya shigo muna yi wa malam barka da zuwa allah ya ƙara wa rayuwa albarka tare da shugaba injiniya dama shi famanin memba ne a wannan wuri din injiniya mustapha imam city babban daraktan agaji na kungiyar izala na tarayyar najeriya shi ma yana daga cikin waɗanda suka rufowa shugaba baya ga babban mai masaukin baki nan gudun sai dariya ake yau haƙuri kunne har baki alhaji tukur isa shugaban kungiya na ƙasa ya bakunce shi saboda haka yau take sallah gobe jajibiri muna addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara albarka na muka ce wa hasibu Allah ta kuna fitnatun duk wannan kashe annabawa da suka yi da kuma wannan ƙaryata annabawa da suka yi amma duk da haka yahudawa wai kuma sai suka ɗauka cewa babu wata azaba da za ta same su muka ce kalmar fitina na'am mun ce kalmar fitina tana ba da ma'anoni a larabci har ma'ana guda bakwai muka ce a cikin ma'ana da take bayarwa guda bakwai akwai ma'anar azaba kamar yadda Allah madaukin sarki alaramma ya karanta mana yanzu hum, alan nari yuftanu Allah yana magana kan kafirai yace yawma a ranar da hum su kafirai alan nari aifin nari a cikin wuta ta jahannama ranar tashin alkiyama yuftanuna za a dinka azabtar da su kun ga kalmar yuftanuna ta bada ma'anar mai ayyu azzabuna ina fata an gane wannan ya muka yi muka gane wannan sai Allah ya ce musu zuku fitinata ku ku dandana fitinar ku ma'ana ku dandana me ku dandana azabar ku ina fata an fahimci wannan so saboda haka kalmar fitina a cikin wannan ayar da aka ce wa hasibu Allah ta kuna fitinatu tana bada ma'anar me tana bada ma'anar azaba duk ta'addancin da suka yi kuma yahudawa sai suke ganin cewa wata azaba ba za ta same su ba a sanadiyar haka fa'amu sai suka makance wasanmu sannan suka kurunce suka zama makafi bayan makafi suka sake zama mai suka sake zama kurami me ake nufi da fa'amu suka makance na'am kalmar makanta a alkur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni guda shida tana zuwa da ma'anoni guda nawa guda shida ma'ana ta farko da kalmar makanta take bayarwa shine makancewa irin makaho da muke gani wanda ake wa jagora da sanda ido ya rufe ya zama ba a yi ne ba a gani kalmar makanta tana zuwa da wannan ma'ana a qur'ani mai girma kamar inda Allah madaukin sarki ya ce a basa abasa wa tawalla an Allah maɗaukin sarki ce a basa wata walla ya haɗa fuska ya juya baya wane ne ya haɗa fuska ya juya baya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da yake magana da manyan-manyan shugabannin Qurayshawa wanda in suka musulunta ana sa ran maka gaba ɗaya ta musulunta manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin tattaunawa da su sai ga Abdullahi ibn Ummi Maktum shi kuma yazo yana so ya karbi kalmar shahada yana sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai sai ya yanke manzon Allah daga tattaunawa da yake da wayannan manyan mutane a ka'ida idan mutum yana tattaunawa babban mutum yana tattaunawa da manyan mutane ya kamata ka yanke shi bai kamata ka yanke shi ba kenan wane ne ya kuskure abdullahi ibn ummi maktub shine ya kuskure to amma ya zo ne karɓar kalmar shahada ya zo ne musulunta ina fata an fahimci wannan to saboda musulunta ya zo maimakon a nuna shi wannan ya aikata laifi ya yanke manzan Allah yana magana da manyan mutane to amma juyowa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bai juyo da fara'a ba fuskar sa a girtse sai Allah ya magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce a basa ya hada fuska wata walla sannan ya juyo ina fata fahimci wannan me yasa ya juya an ja a ma. saboda makaho ya zo mashi wa ya zo mashi makaho da wannan malamai suka ce to tunda annabi yana magana da manyan ƙurayshawa da mai musulunta ya zo ya haɗa fuska Allah ya yi magana a kansa a ƙur'ani mai girma to duk abin da kake yin mai karɓa addinin musulunci ya zo dole ka dakata kai ko kudu ba kake liman kana tsakiyar kudu ba a masallaci a sai ga okonko ya zo zai karɓi kalmar shahada to kudu ba sai a dakatar da ita a ba okonko kalmar shahada idan okonko ya koma muhammadu to sai a ci gaba da kudu ba daga wannan lokaci to da aka ce an ja ahul a'ama kalmar a'ama makahu anan wace ma'ana ta bada makahu mara gani qur'ani yace laysa 'alal a'ma haraju laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun full stop Allah yace laysa 'alal a'ma haraju idan za a tafi yaki makahu in bai je ba ba laifi a akai shi wala 'alal a'raj harajun gurgu in za a tafi fagen daga bai je ba ba laifi a kai shi wala alal marid haraj maran lafiya in za a je fagen daga bai je ba ba laifi a kai shi da aka ce wala alal a'ama al'ama makahu ana wani makahu ake nufi makahu wanda bai gani ko na'am kenan kalmar a'ama nan ta ba mu ma'anar me ta ba mu ma'ana ta makahu a suratul ahad Allah ya ce wa man a'rada an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ماذا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله مدوكين سركي ce man arada an zikiri duk wanda ya bijile wa zikiri na alqur'ani mai girma ya juya qur'ani baya fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah ya ce to tun anan duniya sai ya rayuwa ta kunci bayan haka wani hashuruhu yawmal qiyamati a'ma ran tashin alqiyama zamu ta da shi makaho to har yanzu mu gano wani irin makaho ne zai tashi a ran tashin alqiyama ba aya ta gaba qala sai ka ji wannan mutum yana cewa rabbi ya ubangiji li mahashartani a'ma me yasa ka tare ni bakahu wa qad kuntu basira alhali ada a duniya ina gani kalmar ada a duniya ina gani ta nuna mana wani irin makaho ya zama yanzu wani irin makaho ya zama yanzu makaho wanda bai gani da idanu an gane ma'anar da kalmar makaho take bayarwa ta farko a ƙurani ma'ana ta biyu tana ba da ma'anar makanta ta zuciya makanta ta zuciya wani mawaƙi ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ashe ita zuciya tana mai? tana maka cewa, ina fata an gane wannan sai Allah madaukin sarki ce fa innaha la ta'mal absar innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yace fa innaha la ta'mal absar ku saurara ku ji ba makanta ido ce muguwar makanta ba wannan karaman matsala ce walakin ta'mal qulubul lati fi sudur muguwar makanta mai hatsari wacce take very dangerous Shi ne zuciya wacce take cikin kirji ta makanci kenan ta'ama nan makantar da aka ambata wacce irin makanta ce makanta ce ta zuciya kenan akan zo da kalmar makanta a Ƙur'ani mai girma amma sai ta bada ma'anar me sai ta bada ma'ana wato ma'ana ta ainihin wato zuciya makancewa ta zuciya ba makancewa ta mai ba ba makancewa ta ido ba wannan ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta uku da kalmar makanta take bayarwa ƙur'ani mai girma shi ne kafirci kafirci Allah yakan kira shi da me da makanta shi yasa duk inda ga Allah ya magana akan tauhidi sai ya kawo maganar makanta to wannan makanta ta kafirci ce da Allah zai fara bamu labarin annabi nuhu da mutanensa da mai yadda aka yi tsakanin su sai ya fara mana da shimfiɗa ya nuna mana bambanci tsakanin musulmai da kafirai sai ya ce masalul fariƙai ne مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الله يتي مثل الفريقين مثال مسلمي da kafiri kal'a'ama kaman makaho wane ne makahon wal basiri da bai gani wane ne mai gani ha kenan nan gurin an faɗi kalmar makaho amma mai kalmar makaho take ba da ma'ana tana ba da ma'anar kafirci kafiri shine mai ne makaho a cikin wato wannan ayar a suratul fadir sai Allah ya ce wala yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi ama wal basir wala dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur وما يستوي الأحياء ولا الأموات سورة الرعد الله يقول قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله يتي قل كفر مسو يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتي مسو من رب السماوات والأرض wane ne ubangijin samai da ƙasa an sa shine kulilla Allah ya ansa wa kansa da kansa Allah ya ce to ga tambayar da za a ƙara musu kul afattakastum min dunihi awliya yanzu kun rike koma bayan Allah a matsayin abubuwan bauta abinda kuka rike din nan kuma la yamlikuna li anfusihim naf'an wala barra ba su iya mallakawa kansu amfani ba su iya mallakawa kansu cutarwa amma ku rike su a matsayin abun bauta sai Allah ya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir faɗa musu da makaho da mai gani za su yi daidai wane ne makaho anan wanda ya riƙe wani Allah abun bauta wane ne mai gani wanda ya riƙe Allah abun bauta kenan nan kalmar makaho ta bada ma'anar me ta bada ma'anar kafir can da Allah ya ce wa ma a ma wal basir makaho da mai gani za su yi daidai ba za su taba yin daidai ba ya Allah kafiri da musulmi hanyar jirgi daban hanyar mota daban ina fata an gane wannan wannan ita ce ma'ana ta nawa ma'ana ta uku da kalmar makaho take bayarwa to ma'ana ta hudu da kalmar wato makanta take bayarwa a qur'ani shine bata shine me bata Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahu fa amma a amma Allah ya ce wa amma samudu amma samudawa Allah ya ce fa mun shirye da su mun yi me fastahabbu al amma sai suka zabi makanta alal huda akan shirya kenan nan al'ama makanta ta zo a matsayin kishiye shirya ne ke za ka ce habbul ama alama za alal huda menene kishiyar shirya bata hmm. kenan kalmar ama makanta a nan guri shine me na'am sai suka zaɓi bata akan me akan shirya hukun ja'akum basairu min ja hukun ja'akum basairu min ربكم <laughs> فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا hujjoji sun zo muku daga wajen ubangijin sai Allah ya ce faman absara wanda ya shiru fali nafsihi ya shiru dan wa man aniya wanda ya makance wanda ya makance wanda ya mai kenan kalmar makanta anan ta bada ma'anar me ta bada ma'anar bata so wannan shine ma'ana ta hudu da kalmar makanta take bayarwa a cikin alkur'ani mai girma ma'ana ta biyar da kalmar makanta take bayarwa shine jahilci shine me jahilci sai yasa jahili sai ya ci aimaka makaho ne haka ne ko ba haka bane Allah ramma je ka suratul radi afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa ama الحق كمن هو أعمى full stop full stop full stop Allah ya ce ya alamu yanzu malami wanda ya san annama unzila ilayka min rabbikal haqq cewa qur'anin nan da aka saukan maka gaskiya ne malamin da ya san wannan a faman ya alamu an gane wannan Allah ya ce kamar huwa ma zai daidai da makahu wane ne makahu allazi la ya'lam to domin can baya aka ce a ya alam shi kalmar a ya alamu ne ita ta fassara maka me wani me yake dubi da kamar huwa a'ama an gane karatu mun samu ma'ana nawa to ma'ana ta shida shi shine yin aiki da wazi wannan ka nasa alarama za ka yi nemota da kanka a takbir a takbir a takbir alarama ya bani kano to wallazina idza zukiru bi ayati rabbi والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الله يتي والذين wasu bayin Allah da Allah ya yabo akan su sai yace walladina da waɗanda idza zukiru bi ayati rabbihim in an musu wa'azi da ayoyin Allah lam yakirru alaiha ba sa kifuwa akan ayoyin summan suna kurame umyana suna makafi me ake nufi da su zama makafi su ƙi yin aiki da mai. da ayoyin ubangiji waɗanda aka yi musu wa'azi da su kenan anan gurin kalmar makanta da aka ce summa wa umyana ana maganan waɗanda za a yi musu wa'azi a nan su ime. su ƙin aiki kusa daga cikin mutane akwai masu taurin kai da wa'azi bai shiga su sai ka gama wa'azi ka gama wa'azin gaba ɗaya sai zama wa'azin mai busuru shek ibrahim ba mai shinkafa yake ba da labari wai wasu yara ne ubansu miliyoni amma ba bi da zakka su ya tashi ran nan sai suka ji wani malami yana wa'azi akan zakka malamin nan ya caji ya caji ya faɗi yadda ake dunkula mai in ba da zaka ana wujujuwa da shi a wutar jahannama sai suka ce Allah ya warware mana matsala malamin nan kawai za mu ɗauko yau baba wa'azi ba yadda baba zai ji wannan wa'azin ba a samu gyara ba suka je suka samu malami suka masa bayani aka da makalla ce an gama ai da ba abin da muke nema kenan suka zo suka ce baba eh mun gaito mai wa'azi zai wa'azi ya kofar gida ci a tuwa kin wa'azi ya zo a fafata malami ya zo fa rinka jawo ayoyi kowa ka gani a wurin kuka yake yana faɗin hatsarin ƙin da zaka mutane aka yi kuka tun da tijo bai kuka shi ma sai aka ya fara kuka kami a hakara da tijo ya ji rigarsa sharaf da hawaye yara suka rinka alhamdulillah alhamdulillah wa'azi yi aiki bayan an gama suka ce aka raba kallawa ka gama aikin ka je ka abu wa'azi yi tasiri baba ba mu taba ganin yana kuka ba da hawaye ana wa'azi sai yau to da sabi sai suka je wajen dattijo domin su gada aikin da wa'azi bayan sun gaisa suka ce kai baba mai wa'azin nan jiya yayi wa'azi ya ce eh, yayi ya yi wa'azi kai baba ya yi fatattaka ai mun fahimci wa'azin nan ya ratsa ka sosai domin har kuka muka kana yi ya ce kuka ce wa ga muku wa'azin sa ne sa da kuka aka ce to baba mun ga ka kura masa ido kana kuka ya ce kai ku saurara ku ji kukan da kuka ina yin nan akwai wani bunsuruna da ya taɓa fada shekaru da suka wuce ya ce bunsurun nan Allah ya samun ƙaunar shi na manta da batan busirin nan amma da na kurawa malamin nan ido sai na ga gemun malamin nan ya kama da girin busirin ya ce to to gemun malamin nan shi ya tuna mun da busuruna da ya bata nan take sai na ji bakin cikin batan busiruna ya dawo mun sabo ban san sanda na fara kuka ba Allah ya isa waɗanda suka ɗauke musulun ya wazi ya shiga aka ɗaukar lahu wazi mai shiga ba wazi mai musulun kenan to akwai wanda duk wa'azin da za ka yi karuwa ta ji mai salati ta ce kayi ka gaba tana da niyyar aiki da wazi? ba ta da aiki da wazi. to irin wayannan da ba sa aiki da wazi, su ne wayanda Allah ya kira da summan wa umyana kurame makabi? a nan gudun kalmar makanta ta ba da ma'anar ƙin aiki da wa'azi malamai suka ce kalmar makanta a ƙur'ani mai girma tana ba da wato ma'ana ce guda shida su ne ma'anonin da ke bayarwa to sai nan gudun allah ya ce wa hasibu allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sabu sai suka yi mai suka makance sannan suka yi mai suka kurumce me ake nufi da suka makance a wannan aya shine suka kafirci kalmar makanta a wannan aya wacce ma'ana take bayarwa tana ba da ma'anar kafirci a cikin wayannan ma'anoni guda shida da muka ambata aka ce fa'amu wa sammu suka makance suka yi mai suka kuma kurumce na'am kalmar kurumcewa kalmar me kurumcewa alkur'ani mai girma ya yi amfani da ita amma duk inda alkur'ani mai girma ya yi amfani da kalmar kurumcewa alkur'ani mai girma yana magana ne akan kafirci malamai suka ce wuri ɗaya ne kalmar kurumcewa ta bada ma'anar ƙin aiki da wa'azi shine wannan aya da ta ƙarshe da alarma ya ainihin karanta mana inda aka ce lam yakru alaiha summan wa umyana kalmar kurma ta zo wurare goma sha biyar a ƙura'ani mai ta zo wurare guda nawa Goma sha biyar. amma wannan wurare guda goma sha biyar da ta zo duka wurare guda goma sha hudu. duka ma'anar da kalmar kurma ta bayar ta ba da ma'ana ne ta kafirci wuri ɗaya ne ta ba da ma'ana ta mai ta ainihin ba da ma'ana ta ƙin yin aiki da wa'azi yanzu misali cikin wannan ayar kalmar kurma ta zo sau nawa ta zo sau biyu wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wasanmu sun mata ballahu alaihim sun ma amu wasanmu kenan ta zo a cikin wannan sura ta suratul arab ta zo sau nawa ta zo sau biyu a cikin suratul bakara nan ma ta zo sau biyu a cikin suratul al'an'am nan ma ta zo sau daya a cikin suratul yunus nan ma ta zo sau daya a cikin suratul isra'i nan ma kalmar kurma ta zo ta zo cikin suratul namli bayan ta zo cikin suratul namli ta zo cikin suratul rum bayan ta zo cikin ainihin wato suratun rum ta sake zuwa cikin suratun zukru nan ma samu kalmar kurma da ta rinka zuwa sai da ta zo wurare guda goma sha hudu ba sani ba alarama ko muna da lokacin mu karanta ko minti da muke da shi minti goma sha biyar minti goma sha uku ya saura to bari mu dakata da magana kurma to muna tare da shugaba ba za mu bari tashi daga majalisar nan bai faɗa mana ko da kalma ɗaya da za ta albarkaci wannan majalifin ba so wayannan dai guda goma sha biyar da kalmar kurma ta zo da ma'anoninsu in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan wannan aya sai mu karisa Allah ala ya samu dace amma kamin shugaba ya iso na'am daga cikin waɗanda suka kawo ziyara wannan majalisi daga Zaria akwai su Sheikh Nura Zubairu dambo da sheik muhammad awal abubakar mai shago da alhaji murtala gulma da alhaji abdulaziz yuguda wato komanda duka suna cikin wa'inda suka halarci wannan taro amma shi komanda yana jin daga jihar katsina ko ya kamata ya zama daga jihar katsina muna sanar da shugaba akwai waɗanda suka taso daga abuja a kowace rana su halarci wannan majalisi a tafsiri da su su koma da sauran mutane da suke zuwa daga wurare da nisa akwai masu wanda suka zo daga kogi jiya akwai da suka zo daga bauchi daga dai ko ina cikin kasa akwai bayan Allah da suke tasowa su taho domin sauraron karatu idan suka saurari karatu kuma su koma zuwa ainihin wato jihohinsu taimakon marayu na jiya akwai kayan da aka samu akwai alhaji sabitu alkasir ya kawo tufafi kaftan kaftan kaftan a baiwa marayu ɗinka ku set 15. wata baiwar Allah ta bada atamfa daya a kota baiwar Allah ta bada hijabi hajiya Khadija Nuhu Ramadan ta bada kayan sawa na mata da na maza ta bayar domin a bawa marayu fi Allah ya saka mata da alkhairi wasu bayan Allah sun bada naira hajiya Amina ta bada naira 500 hajiya Hadiza Nuhu eh, Ramadan ta bada naira dubu goma wani bawan Allah ya bada naira biyar kuma ya ce yi wa iyalansa akwai iyalinsa da ba lafiya musu addu'a Allah ya ba su lafiya wata tsohuwa ta aiko da gudunmuwa ta naira biyar ta ce a sata cikin addu'a hajiya Khadija Abdullahi ta bada wato naira dubu biyu kuma ta ce a sata addu'a Hamza Mustapha ya bada wato naira biyar a jiya an hada gudunmuwa ta kudi naira 34645 a taimakon marayu banda kayayyaki da muka ambata wayanda aka bayar duk waɗanda suka ba da wannan dukiya muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa duk wanda ya lura da maraya zai yi makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ya tabbatar musu da wannan alkawari sannan gudunmuwa da ake kawo ta manara ta naira dubu ɗaya a jiya mutane 54 sun kawo an samu naira dubu hudu. da naira 600 wanda suka kawo gudunmuwar ajiya saboda haka ku ci gaba da kawo wannan gudunmuwa ta marayu da kuma gudunmuwa ta manara mun ce marayu gobe za a fara kaddamar da raba musu waɗannan kayayyaki shugaba bayan allah da dama sun aiko da gudunmuwa domin tallafawa marayu wanda kuma an tattara da kuɗaɗe masu yawa da kayayyaki masu yawa kuma shugaba na jiha alhaji tukur isa ya yi kwamiti kwakwara na mutane amintattu kuma kwararru sosai tsarin yana tafiya yana da kyau kwarai da gaske da ba da sha'awa suna ci gaba da tara muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan umarni da ka bayar na neman gudubuwa ta manara su ma bayan Allah suna ta badawa wasu suna badawa a madadin kansu wasu suna badawa da iyalinsu ba zan banta ba da zo mahaifiyar malam Nasir Kidir ta saurari tafsiri a yi bar sai take cewa shi ana tara gudunmuwar manara ba da sani ba ita ma ga gudunmuwar ta manara dole sai an kawo an sanya ta a ciki wannan dattijuwa muna fata Allah ya sa ta kamata da alkhairi akwai dan alaramma Hanan ɗani na alaramma wanda ya samu da larura ta kansa kansa ta a ido ya samu larura ta kansa da za a kwakwala idon a wata asibiti a nan najeriya shugaba allah ya saka masa da alkhairi ya ji labari ya ce a ba zai kwakwala idon dan alarama a najeriya yana da rai yana shugabancin izala ba a bisa wannan shugaba ya bi hanyoyi aka samu bayan allah suka shigo da alaramma da mahaifiyar yaron da yaron aka tura su kasa mai tsarki aka je aka samu kansar ta tafi very very deep har tana kusa dab da ta taba kwakwalwa hasali ran da aka isa likitan ya ce dole a yi aikin a ranar yana jin tsoron an ce a bari sai gobe za ta iya kaiwa ga kwakwalwa idan gari ya waye kuma da ta isa ga kwakwalwa sai dai a jira a ga kai mai Allah zai yi babu wata dabara dan adam ta saura masa kuma cikin taimakon Allah an bi jijiyar ido har can karshe an samu zare wannan kansa an ainihin cire ta ina fata an fahimci wannan sannan akwai ido da za a sa masa na roba wanda za a saka amma likitoci suka ce saboda irin zurfi da wurin da aka yanko ba zai yi a saka ba sai an jira bayan wata uku kamin nan wurin zai ciki akwai magungunan da aka ɗora shi a kai daga nan kuma za a je a sanya ido in Allah ya dan aka saka in ka ganshi mun tambaye ka wani ido ne ya samu matsala ma wataƙila sai kai da gaske za ka gane saboda haka Allah ramma yana cewa a ƙara yi shugaba addu'a da fatan alkhairi da ya shugaba zai shigo wajen wa'azi ya ce ya kamata a zo da yaron shugaba ya ganshi a filin wa'azi sannan ko kuma bayan Allah ku taya wannan yaro addu'a Allah ya sa wannan aiki da aka yi an samu nasara Allah ya sa iya inda aka cire wannan kansa daga wurin babu wurin da za ta wuce an zo karshen lamarin kenan ko kuma ku taya alarama da addu'a kuma addu'o'in da kuke yi wallahi ko wasu ƙwarya ƙwarya muliye ne ba ku sani ba Allah madaukin sarki yana karban wayannan addu'o'i da kuke yi saboda dubban mutane suna cewa amin Allah yana karba ko baya karba ba zan manta ba shekaran jiya ne koyaushe nake ba da sanarwa akwai surukata ba ta lafiya tana Kano a taya ta addu'a a rana ɗaya takan suma ba a san sau nawa ba amma wani ikon Allah daga ran da aka ce ku taimaka da addu'a din nan aka yi addu'a tun daga ranar sauki Allah yake bata ɗazu sai da aka kira ne aka ce a ƙare yau bayan Allah nan da suke addu'a godiya yanzu da tijuwa har ta fara samun ɗan girki tana nan ja a hankali a hankali saboda haka nan addu'o'i da kuke ku rinka yin su addu'o'in da kuke yi shugaban kasa ku yi Allah ya ƙara tsare shi je nake ce muku akwai abin da ya faru wanda ƙarin ƙarfin gwiwa ne ga musulmai ɗaya daga cikin manyan malumanmu na sunna a jos dr nazifi tun zamani mai yan malfa haka nan bawan allah malamin sunna bai ji ba bai gani ba aka je aka kewaye gidansa da jami'an tsaro aka caje gidan ba abin da aka samu amma haka aka kamo wannan bawan allah saboda kawai kiran da yake yi zuwa ga sunna da wa'azin da yake yi cewa fa mai yan malfan nan ta ishe mu haka ta shi haka aka ɗauki bawan allah na aka je aka shi abuja aka garkame shi na san shugaba babu inda ba a shiga ba ni kai na shugaba ya dauke ni mu je wajen wani mu je wajen wani ba mu san iya wayan da aka je ba mun yi taron seminar na social media a nan gaba daya aka taru mai ba shugaban kasar shawara a wancan lokacin ya zo wani kabiru kabiru turaki ne ko kabiru waye ne wani mutumin mutumin kebi kabiru turaki ya zo yana yana special advisor special duty ne ko minister special duty wani special duty yana minister special duty ya halarci taron a gabansa shugaba ya ce ga zaluncin da aka yi mana lalle wannan bawan Allah a tabbatar da a sako shi a gaban jama'a yi alƙawarin zai je da kanshi ya fido shi haka ne ko ba haka bane amma saboda tsabar zalunci ne ba a fido shi ba haka aka yi ta bugawa bayan wannan gwamnatin ta zo haka aka ci gaba da yi ni kai na san shugaba ya dauke da mun je wajen wurare daga wajen DGSS zuwa wajen wane ne ba mu san iyaka ba domin a sako wannan bawan Allah abun farin ciki sai gashi a cikin wannan satin kotu ta ba da belin wannan bawan Allah ya koma wajen iyalansa wanda wasu har sun fara fidda kai kana jin da kana jin da malfan nan tana na akwai da zai ga iyalansa Allah mun gode maka da karaba mu da wannan malfa shi yasa muka faɗa muku ku rinka yi wa shugaban nan addu'a akwai alheri akwai me akwai alheri wallahi mun san musifu da bala'o'i da sun tinkaro ku gadan gadan albarkacin tsayuwar wannan bawan Allah da jajircewarsa da rashin tsoronsa da sadaukarwarsa an ja daga kuma cikin taimakon Allah ba muna nufin baya kuskure ba ba muna nufin baya yin ba daidai ba yana yi amma muna addu'a abin da yake ba daidai ba Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya nuna masa kurakuransa ya bashi ikon gyarawa kuma wayannan malaman da kowa gani duk lokacin da suka ga abin da bai kamata ba sai sun je sun masa wa'azi ni wallahi an yi a gabana ba ɗaya ba biyu ba shugaba ya tsaya ya ce shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah Allah ya danka maka Najeriya kar ka yadda kai amfani da mulkin da Allah ya baka kamar da shi siyasa ka ce zaka cuci waɗanda ba yan jam'iyyar ka ba waɗanda ba su yi ka ba in kai wannan Allah zai taimake ka zai zai anin tuhume ka zai tambaye ka alahira zai kama ka in baka adalci ba kar ka yadda ka nuna bambanci kai shugaban Najeriya ne gaba daya ba shugaban yan arewa ne kawai ba da arewa da kudu da gabar da yamma maso kudu da tsakiya da da da da da kai duk shugaban su ne dole ka tsaya kai adalci kuma mutane da ake kama da waɗanda ake tsarewa ka ji tsoron Allah ka tabbatar ba a tsare wani saboda gaban siyasa ba ya zama duk wanda aka tsare an tsare shi ne bisa doka ta ƙasa idan ka tsara wani saboda ka huce haushin siyasa kai kuma ran da Allah zai tsare ka a cikin kabari kai kuma ka shiga bala'in da babu mai kwato ka wallahi haka wayannan maluma za su tsaya ga su Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos ga su Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina ga Dr. Ibrahim Jalo Jalungo wallahi akwai ran da in sun tasa bawan Allah nan ana surfa masa wa'azi mu da ke sauraron wa'azin ba mu san san da muke fashewa da kuka ba Ibrahim kasuwar bacci shaida ne ya gani da idanun shi sai dai shugaba idan yayi ba daidai ba akan mimbari zaka zo ka masa wazi ka ce ka zo gyara a in ka zo kana gyara kan mimbari ba gyara kake so kai wa shugaban ba duk wanda kuka ga shi wurin da yake wa shugaba wa'azi shine sai ya rike microphone to ƙarya yake ba mai wa'azi bane munafiki ne original not photocopy kuma ba sunnar annabi yake karantarwa ba dan duniya ne kawai ba sunnar annabi yake karantarwa ba abinda annabi ya ce almuminu yan yansahu wa yastur wal munafiqu yahtiku wa yu'ayyir mumini idan shugaba ya kuskure zai je ya samu shugaban ya masa nasiha ya masa wa'azi amma in ya fito cikin mutane bakin sa shiru ba bai ci munafiki shine wanda in shugaba ya kuskure shi abinda iya ya ga rigan mutuncin shugaba a gaban makirfon, shi wa abinda iya sai ya zo gaban makirfon nan zai ci mutuncin shugaba a'a ba gyara kake so kai in gyara kake so kai me ya kamata ka yi ka je ka same shi ka masa gyara ka kai watakila ka je ka same shi idan baka kai ba ƙahon ka bata yi ƙwari ba baka kai ka iya ganin shugaban gaba da gaba ba akwai waɗanda suka kai su gan shi ko ba su babu to sai ka samu waɗanda suka kai su gan shi sai ka ce to ni ban kai ba ku kun kai ku ku je ku isarwa shugaba da sako lokaci ɗaya musulunci ya yadda aiwa shugaba wa'azi kan mimbari idan shugaba ya kulle sa ba inda wani malamin sunna zai iya zuwa ya mashi wa'azi duk inda za ku bi an kulle kuma yana ta tsiya sai a kyale shi a to wannan sai mu zo bakin makirfo mu masa fadamdama alaihim rabbukum bi zambi fadamdama da yasa kan bakin in ya so security da jami'an tsaro sai su dauka su kai mashi sako da ya isa ko bai isa ba yo bukata muke nan sako ya isa amma shugaban da zaka iya isa inda yake ka masa wa'azi haramun ne kai masa wa'azi akan makirfo wa kuka taba ji cikin shugabannin limaman madina ko limaman makka su sudai su shirai kuka ji ya hau kan mimbari yana zagin shugaban ƙasar saudiya ba sa kuskure ne ba sa kuskure ne amma kun taba ji wani malami ya hau yayi A kan mimbari me suke musu addu'a kun taba jin limami a ɗakin kaba yi sallah ya gama bai wa shugaban su addu'a ba kun taba jin limami a masallacin madina bai wa shugaban su addu'a ba da shugabanninsu da namu suwa suka fi dama dama nasu saboda me ana musu addu'a ku kuma kuna tsinewa naku direba ya tuko ka mota ya tafi 280 kace Allah ya sa direban nan ya haukace to ya haukace din ba dai kana cikin motar ba ai kuli kuli rake ya tare da kai kun gane karatu kun gane karatu ku ci gaba da yi masa addu'a kuma duk abin da ku gani yayi ba daidai ba ku sanar da mu ku yi bai akwai hanyar da za a yi sa ga mishi in muka yi mai wa'azi muka yi muka yi kuma gyara za mu zo mu gaya mu. mu ce to jama'a ba mutumin nan ba mun yi wa'azi mun yi mun yi an gagara samun gyara ko kwana daya kar ku ce ba ma isar wa fa mun isar ina ba ta fahimci wannan amma alhamdulillah wallahi matsaloli da dama an gyara albarkacin shawarwari da nisihu na malumin musulunci Allah ka kara musu albarka da wannan zamu bukaci shugaba ka iso kan wannan minbari a samu wasu kalmomi da za a faɗa wa al'ummar jihar Kaduna ga matasa na da matasa ne yan ko suna ko kafa katako a nan shugaba